The Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila hashin Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan Nuwamba shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su maryam ba mu kanin labarai. To Sarfilu gwamnatin tarayya ba za ta tuhumi Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado a kan laifuffukan da take zarginsa da su ba. A yayin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. Ƙungiyoyin manoma na Amurka suna son shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya kare musu wannan fannin daga alkawarin da ya yi na korar baƙi marasa takardu masu tarin yawa. amurka na dab da ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan hezbollah da ke Labanani. a cewar jami'ai daga fadar white house kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a cewa 'yan najeriya na ci gaba da tauka muhawara kan yunkurin gwamnati na sake ciwo wani sabon bashi ga kasar 'yan kasa suna cikin damuwa kuma bayan haka cin bashin kama ana kara musu wani nauyi ne kuma an ce dama shi bashi idan yayi yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda ka yi abin da ba so haka kuma za a ji cewa kafin zaɓen shugaban amurka mai jiran gado kama aiki a watan janairu tuni ya yi nisa wajen zai bayyana manufofin da gwamnatinsu za ta aiwatar na cikin gida. kamar kowace safiyar talata a yau ma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo ci gaban muhawara kan zaben ƙasar ghana mai zuwa amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ba za ta tuhumi Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado a kan laifuffukan da take zargensa da su ba. A yayin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. mai shari'a tanya chutkan a washington ba tare da bata lokaci ba a jiya litinin ta yi watsi da tuhume-tuhumen da ake yi wa trump na kokarin sauya sakamakon zaben shekarar 2020 da ya sha kayi ta yi hakan ne bayan da lauya na musamman jack smith a cikin wata takardar kotu ya bayyana cewa wata daɗaɗɗiyar doka ta ma'aikatar shari'ar ƙasar ta hana a hukunta shugaban ƙasa mai ci. a wata takardar kotu daban kuma smith ya buƙaci wata babbar kotun nazarin hukuncin ƙananan kotuna a jihar atlanta ta janye trump daga shari'ar ɗaukaka ƙara da ake yi a kansa dama a baya mai gabatar da ƙara a shari'ar ya nemi a maido da tuhume-tuhumen da ake yi wa trump na ajiye wasu ɗaruruwan takardun bayanan sirri na ƙasa a gidansa da ke jihar florida bayan da ya kammala wa'adinsa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2021 Ƙungiyoyin manoma na Amurka suna son shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya kare musu wannan fannin daga alkawarin da ya yi na korar baƙi marasa takardu masu tarin yawa, wanda yin hakan zai shafi tsarin samar da abinci wanda ya ta'allaka akan baƙin da ke zama ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. ya zuwa yanzu dai jami'an trump ba su ce za su ware wasu wajen aiwatar da matakin ba a cewar wasu hirarraki da aka yi da manoma da kungiyoyin ma'aikata da kuma wanda zai jagoranci kula da iyakokin kasar mai jiran gado a gwamnatin trump wato tom homan kusan rabin masu aiki a gonakin kasar kimanin miliyan biyu ba su da takardun izinin zama kasar a cewar ma'aikatar kwadago da aikin gona da ma'aikatan fannin kiwo da yawa Trump ɗan jam'iyyar Republican ya sha alwashin korar miliyoyin bakin haure daga Amurka a zaman wani bangare na alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zabensa don ganin ya sake komawa fadar White House wani mataki mai cike da kalubale da masu sukar lamiri suka ce zai iya raba iyalai da kuma kawo cikas ga harkokin kasuwancin Amurka. amurka na dab da ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan hezbollah da ke lebanon a cewar jami'ai daga fadar white house da ma'aikatar harkokin wajen amurkar da yake magana da manema labarai a jiya litinin mai magana da yawon hukumar tsaron kasar john kirby ya bayyana tattaunawar da aka yi a birnin beirut a kwanan nan a ƙarƙashin jagorancin jakadan amurka na musamman amos hodgson a matsayin mai ma'ana inda ya ƙara da cewa mun yi imani ana samun ci gaba a tattaunawar a birnin new york a jiya litinin jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya danny danon ya ce an samu ci gaba a tattaunawar neman can matsagaita wuta da zammar kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin isra'ila da hezbollah wato mayakan 'yan shi'a na labanan da ke samun goyon bayan iran amma ba a kammala tattaunawar ba tukunna ya kuma ƙara da cewa koma wace yarjejeniya aka cimma isra'ila za ta iya ci gaba da kai hare-hare a kudancin labanan idan ta kama. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan, Maryam za ta sake da da labaran kashi na biyu. Kafin nan a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tafka muhawara mai ƙarfi akan batun ciwo sabon bashi. Wani ɗan majalisa ya jaddada cewa ba yadda gwamnati za ta aiwatar da kasafin kuɗi ba tare da ciwo bashi ba. Kuma masana tattalin arziki suka ce ba kawai a ciwo bashin ba. dole ne gwamnati ta fito da tsarin amfani da kuɗaɗen ta yadda al'umma za su ci moriyarsu daga abuja wakilin halima abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani muhawarar ciyo sabon bashi da majalisar dattawa ta amince da shi dai na ƙara kamari ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa a kan tsadar rayuwa suna mai cewa a ganin su kamata a ce cire tallafin man fetur da aka yi zai dakila zancen karɓo sabbin basuka daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a yanayin da ake ciki dai musamman maganin sabon rancen dala biliyan biyu da digo biyu da majalisar dattawa ta amince da shi masana da dama kamar ambasada yasmin zakari na cewa dole ne a wayar da kan al'umma da don takurawa gwamnati ta yi abin da ya kamata. Mutane su fahimci irin halin da ake ciki kuma mutane dama idan suna da awareness suka sami ilimin me yake faruwa to su ne suke haɗa kai su takurawa gwamnati. A wayewa da mutane kai saboda su holding gwamnati accountable. So ita kuma gwamnatin Najeriya ta san cewa duk wani shawara da ta yanke to yana taɓa talakawa ita ba dole ta ji wannan ba ta kai wani matsayi. Ko menene wasu dattawan arewa ke cewa dan malikin kabbi Alhaji Musa Abubakar ya ce. 'yan ƙasa suna cikin damuwa kuma bayan haka cin bashin kama ana ƙara musu wani nauyi ne kuma an ce dama shi bashi idan ya yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda ka yi abin da baka so so shi yasa muna ba da shawara akan ita gwamnati da yake bamu da karfin da zamu iya ce kada a yi so ga cewa shi in an ce bashin tun daga shi akwai bukatu da yawa jama'a suna cikin neman wuta ruwa abinci da tsaro da sauransu so kuma ana ta cin bashin ba a gan sun samu ba to me yasa ba za a daina cin bashin ba a hito da wasu hanyoyi waɗanda da 'yan kasa za su ganin cewa ita gwamnati ta kula da su. A wani bangare kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar kankiya kusada da ingawa a tarayyar Najeriya Abubakar Yahaya kusada cewa yayi. yi. Gaskiya ne abubuwan da aka faɗa amma dai abin da nake so in jawo hankalin 'yan kasa shine yanayin kasafin kuɗin mu na Najeriya babu yadda za a aiwatar da shi kashi ɗari bisa ɗari idan ba tare da an samu ciwo bashi ba. Dalili shine shi kasafin kuɗin muna yin shi ne dama yana da gibi. Gibin nan yana faruwa ne saboda ba mu iya tattalin tattara adadin kudaden da muke bukata domin aiwatar da kasafin kuɗi duk lokacin da kake da bukatar ka aiwatar da abu kuma kaga samun ka bai kai abin da zaka aiwatar da wannan abun ba to lalle akwai bukatar ka nemo bashi domin ka cika ta wannan abin da kake bukata abin da kawai nake so in kira ga yan kasa shine mu sanya rai cewa in Allah da nan da yan shekaru za a kai lokacin da ba za mu ma ciwo bashin ba dalili idan kai ka dauki bashin da muka ci a shekarun baya duk shekara wajen gabatar da kasafin kuɗi zaki ga wannan shekara ya rage kwarai da gaske trillion ɗaya da ɗigo bakwai yana nihin cewa mun sauka kwarai da gaske gaskiya akan bashin da muka saba cewa na tiriliyoyi da ba yawa so muna sa ran cewa shekara mai zuwa za mu waye gari cewa ma za mu iya yin kasafin kuɗi ba tare da mun cin bashi ba sai dai mai sharhi akan sha'anin tattalin arziki Alhaji yusuf Aliyu ya ce ba a karbo rancen kuɗaɗe haka kawai ai ba a karɓo kuɗaɗe haka kawai amma abin da muke tunani kuɗaɗen nan da aka ce za a karɓo su a shigar da su cikin kasafin kuɗi gwamnati za ta fitar da muhimman abubuwa waɗanda 'yan majalisa za su duba shi sannan su ma mutanen ƙasa dole su duba kasafin kuɗin su duba ayyuka cututtukan da aka kawo kusa da su ko da shafi lafiya ko tsaro ko noma ko harkokin masana'antu ko wutar lantarki. A yanzu dai adadin bashin da ke kan Najeriya wanda ya hada da na cin gida da na waje ya kai naira tiriliyan ɗari da talatin da da hudu digo talatin kwatankwacin dala Amurka biliyan casa'in da ɗaya da digo biyar a cikin zango na biyu na shekarar nan da muke ciki. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da halima abdurraub har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam tara da kashi na biyu na labaran duniya hare-haren da isra'ila ta kai a cikin 'yan makonnin nan a siriya sun yi matukar rage karfin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan iran duk da cewa suna ci gaba da zama barazana a cewar masana Tun lokacin da aka fara yakin Gaza a watan Oktoban shekarar 2023 da kuma rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah a Lebanon, hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Siriya na karuwa a cewar kungiyoyin da ke sa ido. Kungiyar sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta Siriya da ke Birtaniya da ake kira SOHR a takaice, wadda ke da masu bincike a faɗin Siriya. a makon da ya gabata ta faɗi cewa ta samu rahotannin hare-hare sama da 150 da isra'ila ta kai a siriya ya zuwa yanzu a wannan shekarar ta 2024 iran babbar ƙasar da ke goyon bayan shugaban siriya bashar al-assad ta jibge sojoji da yawa a ƙasar siriya a shekarun baya-bayan nan da kuma ƙungiyoyin da ke mara musu baya da yawa ciki har da ƙungiyar hezbollah da kuma mayakan sa kai na iraki da yawa Gwamnatin Somalia ta ce za ta fara kwashe mutanen da suka tsira daga hatsarin kifewar wasu jiragen ruwa biyu dauke da bakin haure da galibin su 'yan kasar Somalia ne inda fasinjoji 24 suka mutu wasu 46 kuma suka tsira. A yayin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, ministan harkokin wajen Somalia Ahmed Muallin Fiki ya tabbatar da alkalaman mutanen da suka mutu sakamakon kifewar jiragen ruwan a gabar tekun madagascar da ke yankin tekun indiya a ranar asabar ɗin da ta gabata fiki ya ce yayin da hukumomi suka yi imanin galibin bakin hauren 'yan kasar somaliya ne suna kyautata zaton akwai wasu tsiraru da suka fito daga wasu kasashe ya kara da cewa za a dawo da bakin hauren da aka tantance cewa 'yan somaliya ne zuwa kasarsa ta asali ya ce mun yi kokari sosai a cikin kwanaki biyan da suka gabata musamman ta hanyar ma'aikatar harkokin wajen kasar da ma'aikatan ofishin jakadancinsu da ke birnin addis ababa sun ci gaba da tattaunawa da shalkwatocinsu da kuma ofishin shugaban ƙasa suna yin aiki tukuru tare don gano hanya mafi dacewa ta kwaso waɗanda suka tsira bayan tantance ƙasashen waɗanda lamarin ya shafa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Bayan nasarar da zaben shugaban Amurka mai jiran gado ya samu a zaben biyar ga watan Nuwamba, sai nan da wata biyu na Donald Trump zai kama aiki a matsayin sabon shugaban Amurka. To amma tuni ya yi nisa wajen zage na manufofin da gwamnatin za ta aiwatar na cikin gida da na shekaru hudu masu zuwa. Ga fasarar rahoton Carolyn Farsuti. jawabin yin nasara daren zaben shekarar 2024 za mu gyara komai game da kasarmu kuma muna kafa tarihi bisa dalili a daren yau dalilin kuwa shine wannan abu na farko muhimmi ga zababben shugaba donald trump shine gyara batun shige da fice lallai ne mu rufe kan iyakokin nan kuma lallai ne mu bar mutane su shigo cikin kasarmu muna so mutane su sake dawowa ciki to amma dole ne su shigo ta hanyar da doka ta tanadar trump ya yi nasarar jan hankalin dandazon masu taruwa a yayin yakin neman zaɓe inda ya sha alwashin ta sakiyar miliyoyin bakin haure da ba su da takardun izini a kowace shekara ƙwararru sun ce hakan zai lakuma biliyoyin dala kuma akwai buƙatar ɗimbin ƙungiyoyi da wakilai abinda har yanzu ba wani bayani a kansu to amma mutumin da trump ya zaba ya yi masa wannan aiki na kan iyaka tom homan ya shaidawa 60 minutes cewa zai mai da hankali ga wuraren aiki ba wai unguwannin zaman jama'a ba muhimmin abu na biyu shine kawar da tsadar kayayyaki haka zalika bayan gagarumar dawowar siyasa a tarihin amurka za mu jagoranci tattalin arziki mafi girma a tarihin amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump trump ya yi alkawarin tsare-tsare na amurka farko tare da kudin haraji kan kayayyaki da ake shigowa da su daga waje da soke haraji kan tagomashin social security ko tukuici sai muhimmin abu na uku shine gyara gwamnati amurka ta ba mu amana da dama mai karfin gaske da wannan dama ya naɗa mallakin kamfanin tesla da spacex elon musk da tsohon abokin adawarsa a takarar shugaban ƙasa vivek ramaswamy su jagoranci tabbatar da ingancin aikin gwamnati yadda ake gudanar da gwamnati da yadda ake kashe kuɗi yanzu da rinjayen da 'yan republican ke da shi a majalisar dattijai da ta wakilai hakan zai tabbatar da samun saukin amincewa da mutanen da za a naɗa mukaman sakatarorin ma'aikatan tsaro da na tsaron cikin gida kare muhalli jakadun amurka a majalisar ɗinkin duniya da isra'ila da sauransu kaɗan daga cikin makaman gwamnati dubu hudu da trump zai naɗa nan da ƙasa da kwanaki saba'in zababben shugaban ƙasar zai ɗare kujerar shugabanci sannan ne zamu ga irin kamun lodayen gwamnatinsa a karo na biyu to sai dai ko shakka babu zai kasance daban da abin da aka gani daga shekarun gwamnatin biden Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu wararen mu a jamhuriyar Nijar za ku iya wararen mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku izo shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. In gari ga lafiya na da makonni biyu mutanen Ghana kwansu da kwarkwatansu za su fito su banzama zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓar kansu sabon shugaban ƙasa da yake wa'adin shugaban da ke kan gado yanzu na na Ado zai kare a cikin watan Janairu nan mai zuwa na sabuwar shekarar 2025 Allah ya samu ganta. to yayin da wannan take faruwa sai hajiya samira miya matar mataimakin shugaban kasa na yanzu kuma dan takarar shugaban kasa a wannan zaɓe a karkashin lemar npp ta fita ta je ta yi jawabi ga mutanen zango wato waɗanda galibi hausawa da fulani da sauransu ne a nan kasar ghana ɗin inda kuma wannan jawabin nata ya jawo martani daban-daban a wurin ta yi kokari ta tallata mijinta a wurin mutanen zango da cewa 'yan sun zaɓe shi zai abin tarihi. 'yan Dr. Mahmudu Bawumiya. Wai yana gaisawa da ku, kuma wai yana hannun Allah na yana hannun ku. Abin da yake nema shi kuma kuke nema. Abin da yake nema na mu duka ne. Jama'a, cikin tarihin gana ga duka. Yau ne farko a ce musulmi gashi bakin kofan sarauta. ku kama mishi hannun kofa ha kuma hajiya samira wacce ta yi magana a cikin harshen fulatanci da hausa da turanci ta tunatar da mutanen zango wasu daga cikin tarbaci da taimakon da suka kawo wa wannan yanki din ko kuma al'ummar zango din ita da mijinta. tura gaba yau zango namu ya samu sannan wani ya samu. Abin ake kawowa. Ya ke sai nan da ban samu na yi karatun boko ba da zango ba mu da wani da ke saye muna da za shi da mun gaba hajiya samira bawumiya kenan matar mataimakin shugaban kasa muhammad miya wanda yake takarar zama shugaban kasa a karkashin lemar jam'iyyar npp yayin da take jawabi ga mutanen zangon ghana to sai dai wasu mazauna zango din irin su bala salihu ba su yarda da abin da suka ji yana fitowa daga bakin ta ba dangane da taimako da ta ce ta haihu mutanen zango din ajiya samira mun ga kin zo cikin zango kina kuka kina ce da jama'a kamar a vote a ba mijinki to amma hajiya samira ki tambayi kanki kuna kan mulkin ga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya years me wani development kuka kawo cikin zango wani cin gaba zango ya samu kan ki da mijinki as eh, eh, eh, vice president me aka samu ba samu komai ba ke yan zango ne wato da ke ya fi ki harkar zango kuma ki taimaka da zango ko yayi ma kina taimaka ba mu sani ba ya mai wani ke sa su ma manyan da suke aiki da ke cikin ofisin kin to ba su kawo komai zango fa shi yasa wanga kukan da kike yin ga da kike giya da mutane a bus a ba Dr. Mahmudu Bawumia ya zama president is too late be possible is too late inda irin zuwan da kike ga kin taba yi mama wani shekara ɗaya shekara biyu baya shekara uku hudu inda kin taba yi baya ma sha ce ma oh matan nan gaskiya tana tura da gida zangon nan ku kun kuna haka ma ku kun waye saboda shi ba ku harkar zango kun kiyaye zango yasa ki bar zuwa kina wani kukan karyar nan bai work a ah, it's too ba mu mu ya bude hey haka ne to kamar da muka ce sauran makonni biyu a yi wannan zaɓe na shugaban ƙasa a ghana da kuma ma zaɓen 'yan majalisun dokoki to yanzu dai kamfen ya kan kama ko ina da yake haka na faruwa za mu sake mai da ku ga muhawarar da wakilin manacan ghana din redwan abbas ya shirya mana tsakanin mutane biyu da ke wakiltar manyan jam'iyyun guda biyu wato usman abdu na jam'iyyar da ke mulki ta npp da kuma jibril maestro na jam'iyyar adawa ta ndc ga ci gaban muhawarar tasu mataimakin shugaban kasa mahmud bawumia mm. ya tara malum magana ka duka including national chief imam shehu usman musa rubutu yace zai gina musulmai ghana muna da 60 region fa modern senior high school video yana na malam nasu na wurin hali ko guda bɛ i ban ko blɔk bɛ i ban n y'a fɔ de fi donni yana esi ka kan problem kɛ kɛ nka ko ko na ji credibility na na a stake na masai ndc ni kuma na fɔ de yin da ko zai fana ya fɔ de mutane gane kama zai gina musulmi modi sini ya su sai sun regis malam na zo wuri na yayi wannan alkawali har hmm. wa yau ina president john dramani mahama Allah kiyaye shi ya mu mutanen Ghana alkauci kuma lokaci na kafin 2016 tashin nan ana zuwa haji 110 million Ghana cedi 11,000 kenan na'am yanzu ana zuwa haji 750,000 Ghana cedi uh, kudin da 750 million under MPP administration abin da muke fadi wani kasan Ghana ta lalace Isa <laughs> muka ce muna so mu reset Ghana. Mm. Kasan Ghana ta lalace eh. bashi mutane na kuka yana da wuya mutum ya samu ya ci abinci three times a day kuma ya lalace canjin kudin mu abin komi duka yana hauni in muka yi wasa muka ba mutane ga wangan mulki kuma sunan mu wayo sunan mu wayo eh? land mu duka sun raba kansu bangalo sun raba kansu komi duka sun doki kamar da suna tomorrow <laughs> mun yi alkawari cewa kamar ba inda kudadenmu ya bi duka za ku bi ku nemo mun bar law duka yi eh, eh, aiki eh, in gwamnatin ku ta hau insha Allah mun duka yi aiki bari mu duba lamarin cin hanci corruption yawa saboda duk waɗannan abubuwa sai ka rinka jin ana kukan cin hanci karɓar rashawa an sami jami'in gwamnati da kuɗi a gida Wani ya ya ya ɗibi kuɗi a wuri kaza ga lamarin galamse saboda corruption ya sa an ƙasa hana yin waɗannan miyagun ayyuka waɗanda a wato duk ayyukan da ake gudanarwa ta barauniyar hanya na barin zo wurinka har yau ku ne ke mulki. ka duba from 1992 ka fara fourth republic wayanda aka ce barayi ne mm. su lasata su fi kowa declared by a competent court of jurisdiction na ndc ba taba kama mutumin npp ka ce an kai shi court wai ya yi sata ba in da yi in ka tuna garin ga muke 2008 aka fadi muna na current general secretary su yanzu fifi kwete ya ce muni kufo ya sata reserves in bank of ghana duka ya da shi garin su amma suka zo investigation su suka ce Ghana at 50 an sata kudi suka zo su investigate da suka zo baba sun kama mutum ko mutu ko ko eh, a sunan shi gidan ba su sun kama ba. Wannan ba dukan ba ne. Ina zuwa. Da mu muka zo, mu muka zo, ina mun kama da suka Ok. mun kama Mutanen mun sun sarka. Kowa ya gani. ko ya gan kaman ga su kansu court court ya ce costly financial loss the state an kama su muka zo yanzu na nake maka maganan ga akwai na mace sunanta sedinam ta makulu ka san kantamanto wanda mutane ke sai da kayan force da kaya mhm. kantamanto ya kone shaka ce maslock da kufo ya kawo aka sa hannunsu su duba 90 million ghana cedi court ya ce ta yi sata ta gudu ta turai John Dramani Mahama ya san shi da ya zo ya fight corruption ce eh, fadi kamar ya eh, fadi kamar eh, zuwa kama ki domin kin sata. Ki fadi muna kamar ga abin da court ya ce kenan. Ya ka gani musan kamar ba kana jimre baya yau wanga barawo bane o yau wanga barawo ne o yau wanga sata o ababen da kai ka kai court court ce kamar ki kace yayi sata gwada muna ababen da ya ce ka yi sata. sai ka gwada ka abin da ka ce amma ba ka zama baya kala kowa eh an sata an sata garin ga muna da doka kuma doka ya gwada muna kamar fatin da suka power suke sata kudi fa court ya kasu sarka ne ndc garin ga muke president ya fara fight galamse muka samu mutane ndc suka biyu ta suka ce musu kamar hey suna fight galamse o ku zo ku yaki muka zo jama'a mai zuwa ba ku fili ku yaki in ka fa wani ba kada ba mai shi karfi kenan bane John Muhammad cewa ya ai zai gyara aikin. Ba haka na ya ce ba, wai muna, wai muna kamar ya zo, eh. in ya zo wanda aka kama su suna galamsai na ya sake su. Ya sake su su gaba da galamsai. Eh. To. Ka ya sake su su fito. Mhm. Amma ka gan ka zo gida, ka bar ka ne. Ka riga kun fada cikin daki ta zage su ta alhaji kenan, alijaza zamani alhaji, haka nan disi suka yi. su je su faɗi mutane abu daban su ta su faɗi abu daban video ya fito ba wannan magana video ya fito ga shala gani mutum wannan kuma da aka iskita da kuɗi dololi a kana da mun ga an ce maka ta yi sata ba ne mutum kaji an ce ta yi sata eh? kudi na nige da shi gida eh. ke da kudi na nige sai na ce na sai na sa gida a ganin ka kaga ya dace kudi na ni mm. na je gida na'am ni na aiki na samu kunda in dai ka ji an ce kamar she is corrupt ta yi sata na ka ce kamar ba da right ta yaji wannan kudi gida in ka ka ji an fito da an fito da wani magana an ce kamar oh, ta sata wani kudi ga wannan kudi gida daban ne eh sai wannan da kudi gida shi bai gura kamar yi sata amma ita ai minister ce minister ne je gura ka ji an ce ta yi sata su yannin nan na ko aikin kudi canjin kudi suke na na gura maka ka ji an ce wai ta yi ita ma ita ma kudin ta ne mutane kasuwan ya kone ya ga ta a yi taimaka da su mutane mata mu gina kasuwa ka kudin ga tattar maka da su na ta miliyan ga na ta da shi ta sa mata kunya na take ta ta turai Allah ya kiyaye ni su komo fa da su ta komo garin ga an kama ta kulle ta ba wanda dai a na ta miliyan gara su ta kawo mana kudin mu to ga NDC yanzu suna cewa in sun zo duk waɗanda mun ji 2008 abin da ya fi wangawo yanzu mutane an waye wo ka ce da mutanen garin ga kamar in npp suka ce sun kore musulman garin ga duka ba ka ji wannan magana ba ba ka ji ba domin yan ba su so musulmai sun kore kowa ya garin shi ba ka ji wannan magana ba a ce da an karawa kamar yanzu ka zo su su doki teku su kai kuma shi ba ka ji wannan magana ba a ce muna kamar eh, godu zai sun banku duka ku fara doki ba ka ji wannan magana ba za ka dubi yanayin um, wato jami'an gwamnati waɗanda a da in ka dubi yanayinsu da irin abin da suke mallaka da yanzu da suka shiga gwamnati irin abin da suke ka san sami koku da tuwa blakwa eh, ka san shi me tunani university to bai taba aiki ba mhm. bai taba aiki ba eh. yanzu ka san kudin da yake da shi eh. ba da ganin ba ka nan ka gan shi ba na shabari mu koma wurin ndc alhaji jibril maestro eh. ina saurari dan wani irin zattutukan da yake yi shi dan wani suke gobe mulki suke gwamnati zuwa kan in ya san kun gato black hole hai wani abu na aji ai ko sace yayi wani abu na ce yayi wani abu na muka correct wanga na ce ya oh, ah no no no no ban barka wanga ita na ce yayi wani abu na ce yayi wani abu amma rishe ya ci gaba To a gaishe ku malamai to muna da shiri ɗaya da ya rage mana wanda mu kawo muku rana wace yau ana kamar mako ɗaya cak a yi wannan zaben na shugaban kasar Ghana saboda haka sai a jira zuwan wannan kashe na ƙarshe. yanzu muna godiya ga su bakin namu usman abdu na npp da kuma jibril masturu na ndc da ko musamman shi redwan abbas da ya shirya wannan muhawarar ɗin daga can a kara a madadin su ne ne ali musamman sakwata a washington ku huta lafiya masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa nan a shirinmu na yanzu sai a tare mamacin shirin an jima kaɗan da hantsi. Kafin mi sallama muna taya ango da amarya Hassan Kabiru Bala da Hassana Salisu Suleiman murnar ɗaurin aurensu da za a yi a ranar uku ga watan Disamba da karfe ɗaya na rana a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi a Kaduna. Allah ya ba da ikon gudanarwa lafiya tare da ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. yanzu a madadin maryam dauda ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum